yana neman ina mafita zuwa lokacin zaɓen 2015 da aka yi talakan najeriya ya gama yanke shawara cewa babu wanda zai ceto shi daga halin da ake ciki illa muhammadu buhari tsohon shugaban mulkin soja allah ya bashi farin jini wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a afirka talakawa na sonsa malamai na sonsa tsofaffi na sonsa mace ta haifu a wurin zaɓen buhari wasu sun mutu wurin bikin murna hawan buhari a cikin malamai an samu waɗanda suka la'anci wanda bai zaɓi buhari ba akwai wanda ya roƙi allah duk wanda bai zaɓi buhari ba allah ya sa musiba da bala'i su cimmai aka wuce gona da iri wajen son shugaba buhari da ganin cewa zai ceci mutane talakawa sun tara kuɗi su sai ma buhari tiket don a lokacin ya ce shi bai da kuɗin sayan tiket an tara masa kuɗin kamfe an yi masa aiki kyauta wanda ba kuɗin kuɗi ake kashewa kayan aishi shugaba buhari ya kira al'umma cewa in sun zo su jefa ƙuri'a sannan su kasa su tsare su raka su jira kuma aka yi masa da'a shugaba buhari ya faɗi zaɓe 2003 ya faɗi zaɓe 2007 afon haka ne a 2011 ya yi kuka da hawayensa ya ce saboda talaka talaka ya ce gaskiya ne mun amince amma za mu sake kwato maka haƙƙinka ya ce ba talaka kwantar da hankalinku idan da riga na hau babu matsala matsala ta ƙare darajar daira za ta ɗagu farashin kayayyaki zai sauka duk waɗannan abubuwan da aka yi alkawari ƙarshe aka san su ne ya faru da yawa masu to ai malaman ko ne kuka kawo mana shi babu shakka akwai malaman da suka yi buhari kamfe su ma da yawa musamman a 2015 amma ba malamai suka tsaye da buhari ɗan takara ba waye tsaye da buhari ɗan takarar jam'iyya 'yan siyasa suka tsaye da buhari na aka tsaye da jonathan a can to wani mai lafiyayyen hankali ne ga wannan lokaci da halin da ake ciki karkashin mulkin jonathan har ya kuma zai ce ba za a yi buhari karfi a wancan lokaci ba don haka lalle malamai da yawa su yi mu buhari kamfe yan siyasa da yawa su yi mu buhari kamfe tsofaffi a gidajen su yi mu buhari kamfe kai na san tsohuwar da tana kwance ta ta san shekara ɗari take ca ubangiji kakka karɓi raina sai na ji cewa buhari ya ci zaɓe farin jini ne Allah ya jefa masa a cikin kowa da kowa da mi da kyakkyawan zaton cewa ya isa ya ceci Najeriya lokacin da Buhari ya hau a shekarun farko babu shakka an yi kokari an magance wasu matsaloli musamman matsalar tashin baba babai kuma ta zama tarihi muna fata har abada in Allah ya so sannan ya kwato local government da suke hannu 'yan boko haram a jihar borno ya samar da zaman lafiya a wanda yanki na arewa maso gabas sannan ya yi ƙoƙari ya magance wata matsala da ke addabar talaka a irin wannan lokaci da muke ciki watan disamba ita ce matsalar man fetur inda mutum zai sa mota layi ya kwana uku cikin layi yana zaune cikin mota ita ma da matsala an magance ta yan arewa sun yi ma buhari kowane irin gata tsakani da allah ƙuri'un da muka bashi kaɗai ya rage a ce sun kai ɗari bisa ɗari amma a kudu raba kafa akai kudu babu inda aka bashi ƙuri'a tamanin cikin ɗari akwai wuraren da ko goma cikin ɗari ga hakiki ne bai samu ba amma ƙarshe dai Allah bai bashi ikon yin adalci tsakanin kudu da arewa ba ko da wajen magana misali duk abin da ya faru a kudu na damuwa da shugaban ƙasa da mashawartansa nan take za su yi wuf su yi alhini su nuna ɓacin rai amma idan ya faru a arewa sai ka ji su shiru sai an yi ta surutu sannan daga baya fito a ce wani abu a nan sakkwato 28 ga watan disamba 2018 allah ya karɓi ran tsohon shugaban ƙasa shehu shagari zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na farko executive president na farko a jamhuriya ta biyu a wannan ranar wanda bai sallah shugaban kasa ya aiko ya wakilce shi wurin sallar jana'izar shehu shagari a nan sokoto shi kuma ya tahi jana'izar mata abiola in ce bukin jana'iza ba sallar jana'iza ba bukin jana'izar mata abiola a Legas. wannan shi ne abin da ya sake faruwa a satin nan lokacin da 'yan ta'adda suka kone 'yan uwanmu 42 bisa ga rahoton bbc suka kone su kurmus a cikin mota a ƙauyen gidan bawa da ke isa local government a wannan jiha ranar laraba waccan ta sama amma alhamis kashi gari da girma shugaban ƙasa ya shilla zuwa lagos ya halarci ƙaddamar da littafin bc a kande wani tsohon wani ɗan siyasar apc kuma tsohon gwamnan ondo wanda abinda shugaban ƙasa bai sani ba a cikin littafin ya zage shi ya zarge shi da saba alkawari da yaudarar bola tinubu jiya ma na ga chief ayo adebanjo shi ma ya fito ya yi rijoyin da ya kira taron 'yan jarida ya yi press release akan cewa shi ma ya yi masa karya a cikin littafin bai zo na ya jajanta mana ba can inda ya je din kuma bai yi daraja ba a can din sai da ya ta'aziyya wani yaro dan sakandare wanda aka kashe ya ba su tabbacin cewa jininsa ba zai tafi a banza ba to bayan surutai sun fara yawa a social media muryar talaka sannan sai ta da wata tawaga ta shugabannin tsaro su zo mana ta'aziyya mu ba mu kai matsayi a zo mana ta'aziyyar ba sha'anin tsaro yana ta ƙara lalacewa a ƙasar nan sati uku da suka wuce da kwana biyu aka kashe ɗan takarar gwamnan apc na zamfara a hanyar abuja a daidai inda aka tara sarkin fulanin bungudu ba da daɗewa ba aka yi garkuwa da shi kwana talatin da uku bayan kashe wannan ɗan takara an jera kwanaki hudu ko uku ana tare mutane a daidai wannan wurin kamar yadda kafafen watsa labarai suka ruwaito an kama mutane da yawa wannan ranar yarmu aisha sani marado yau din nan allah ya sa ta samu yanci bayan kwana 24 yau din nan aka sake ta bayan an kai kuɗi har sau biyu a wannan larabar ta shekaran jiya an kashe kwamishinan science and technology na na jihar shugaban kasa buhari katsina a jiya an kashe ko shekaran jiya kenan an kashe wani rilwano gadagau dan majalisa mai wakiltar giwa ta yamma a majalisar dokoki ta jihar kaduna abin yana tahiya kuma ba san inda zai tsaya ba shugaban kasa buhari ya samu kamfe da sunan addini an hau mimbarori da yawa an yi masa kamfe amma da hawansa abin da ya bismillah da shi shine cire tallafin gwamnati kan aikin hajji da soke kujera amirul hajji ko mun so mu faɗa ko ba mu so ba dole ne mu faɗa saboda gaskiyar kenan kuma dole tana damu mu talaka lokacin da ya zaɓi buhari ya ɗauka cewa daga rar da aka rantsar da shi za a ba shi ɗan ƙanƙanin lokaci an gama da matsalar wutar lantarki ma'aikacin gwamnati ya ɗauka ba a koma yajin aiki don kowane ma'aikaci zai samu haƙƙinsa an ɗauka ta magana cin hanci ta wuce magana talauci ta wuce lalacewar tituna ta wuce sha'anin noma an gama gyara harkar ilimi da kiwon lafiya za su gyaru an ɗauka cewa shugaban ƙasa zai zama mai zuhudu ba ɗauka zai ƙasaitaccen buki irin wanda 'yan duniya suke yi idan zai aurar da ɗansa ko makamancin wannan ba babu shakka talaka ya so shugaban ƙasa buhari har a zuciyarsa ni ina cikin wanda suka so shi har a zuciya ba dai da so shi ne ba don musulmi ne kuma shugabana ne kuma koyau ko sallar da dai yi kafin in zo masallacin nan sai da ne masa addu'a addu'a alheri a cikin sujuda muna son shi kuma mun gwada muna son shi babu kamar sadda ya rashin lafiya ya kwanta asibiti kasar waje ina zaton kila ba taɓa ruwan addu'a a tarihin ɗan adam irin wadda aka yin buhari lokacin da ya rashin lafiya ba ƙarya nike ko gaskiya ne jama'a mun ɗauka cewa abin da ya faru ga 'yar addu'a shi zai kuma faruwa gare shi allah ya ji kukan mu ya karɓi mu ya ƙara masa tsawon rai kurakurai su yi ta faruwa ga gwamnatinsa talakana ba shi uzuri talakana kare shi lokacin da ya fara ƙarin kuɗin mai ma'aikatan ƙwadago sun yaji aiki ba su sabu goma bayan talaka ba saboda me saboda har yanzu talaka ba shugaba buhari uzuri amma gwamnatin ta taka kurakurai masu yawa kuskure na farko shine rashin zaɓi masu gyara mun ce canji muna son gyara amma ba mu ga masu canji kusa da shugaban ƙasa ba ba mu ga masu canji masu neman gyara sun cika kabinet ɗin shi ba bai kusanto da masu ba da shawara ta gari ba bai saurari muryoyin masu son gyara 'yan jarida 'yan siyasa sarakuna malamai masu faɗi ga yadda ya kamata a yi bai saurare su ba sannan bai taɓa canza salon tafiya ba in ka riga ka shiga gwamnatin buhari ka shiga sai ƙarshen rayuwarka illa ma sha Allahu sai nadiran da haka ana tafka taɓar gaza iri-iri kuma abin da ake yi in ka riga ka shiga ka shiga kenan sannan bai jeranta muhimman abubuwa ba yanzu misali makudan kudaden da aka ciyo bashi aka ce ana raba mu bayan Allah dubu biyar biyar wanda irin tasiri suka yi a Najeriya yanzu duk taron masallacin nan ina ce don girman Allah duk wanda ya saya ya da dubu biyar daga hannu zan gani mutum nawa za a samu don Allah wanda ya saya an shi dubu biyar ne daga hannu a'a ga mutum ɗaya nan mun samu mutum ɗaya biyu to kaga jefi jefi duka duk hannayen da annan cikin ɗaruruwan mutane ba su kai mutum goma ba shin kuɗaɗen nan don Allah da wutar lantarki aka samar da su makaneza ba zai samu da aiki ba mai walda ba zai samu da aiki ba mai kahinta mai yankan katako ba zai samu ba mai niƙa ba zai samu ba mace mai kankara a cikin gida ba za ta samu ba aminci ma za a samu haske wanda zai hana a samu tashin hankali so an zuba kudade ga wuraren da babu bukata ko kuma bukata ba ta da tasiri an bar wuraren da suke da bukata mai karfi. kamar yadda na faɗa kwanakin baya likitocin najeriya gaba ɗaya suna yajin aiki akan biliyan hudu a lokacin ake sanar da za a raba biliyan wajen hamsin da bakwai ga talakawa a ba likitocin nan biliyan hudu su tsare rayukan bayan Allah talaka su wa suke wa aiki so shi ake ce missing priorities baka jeranta mi da muhimmanci sannan wani ba sannan abin da na faɗi na rashin adalci tsakanin kudu da arewa ba mu jin wannan gwamnati da mu muka yi ruwa muka yi tsaki ta zo ba mu jin gwamnati nan ta ne mana adalci abin da ya shafe mu bai damunta sannan babu cika alƙawura babu hukunta masu laifi yanzu mutane nawa aka kamo aka gwada mana su ga youtube cewa ga su 'yan ta'adda ne sun yi confessing sun kashe mutum kaza su yi kaza mutum nawa aka hukunta a cikinsu babu doka da oda wanda ya sa kwarjinin gwamnati ya ragu mu duba general na soja fa aka kashe a duradu a jos aka bi kadi har aka gano inda gawarsa take aka ɗauko shi cikin tafkin ruwa aka fidda motoci hadda bas bas wanda aka kashe mutane mutum nawa ji an hukunta so da haka kwarjinin gwamnatin babu shi abu mahi girma shine babu koma ma Allah baka taɓa jin wannan gwamnati ta ba addu'a muhimmanci ba baka taɓa jin wannan gwamnati ta ce jama'a ba roƙi Allah ba na ji daɗin shawarar da shekaran jiya tsohon gwamnan jigawa sun lalami ɗaya ba shugaban ƙasa mun shara shi wannan shawara mu a keɓance amma ya ba shi ita a fili kowa ya ji cewa ka kai goshin ka ƙasa ka azama Allah kuka ka ce Allah na kasa ka taimake ni ya ce wallahi yi haka Allah zai taimake shi don Allah ya faɗi gaskiya ko faɗi ƙarya to ba mu taɓa ganin abin da zai nuna cewa gwamnatin ta ma yadda Allah da iyawa ba manyan matsaloli da suka faru tun daga satar shanu ba ɗauki mataki a kai ba aka karar da shanun fulani suka juyo suka zama 'yan fashi suka zama kidnappers suka zama bandits suka cika jihar shugaban ƙasa katsina suka cika zamfara suka cika sakkwato magana nan da muke kashi ɗaya cikin uku na local government zaka tsina hannun 'yan ta'adda yake ba hannun gwamnati ba wannan magana ba gare da ku tambayi 'yan jarida ku jiya aka dawo da satar dalibai har garin katsina ko in ce jihar katsina kebbi niger kaduna wata islamiyya da aka saci yaranta da ba su da gata bangaren makaranta an ka saida don a fansu yaran maganar nan da nake yanzu haka sama da yara hamsin 'yan birnin yawuri ɗalibai har ƙanana wanda ba su balaga ba suna hannu 'yan ta'adda ya da wata biyar in ka ce me ya haifar da wannan sai mu ce ci ci guda uku zalunci wanda ya haifi jahilci shi ko ya haifi talauci duka suka taru suka bada ta'addanci to ina mafita kamar yadda bahaushe yake cewa ranar da ta rage ta isa shanya ko yanzu in ana son gyara ba a makara ba abu na farko addu'a a koma ga Allah shugaban ƙasa kamar yadda aka ba shawara ya koma ga Allah ya kai ma Allah koke cewa abin da yarin jaye ne Allah ka taimake ni mu ma talaka mu koma ga Allah wallahi ya wuyata a yanzu in yi sujuda ban yi ma Allah wannan addu'a ba ban roki Allah wannan saboda ni saboda na fahimci inda muka tasan ma ba ha mu kadai ke cikin hatsari ba ƴaƴanmu da ke tasowa yanzu sun yi kowa zama cikin hatsari mu haɗa addu'an nan da istighfari saboda mi saboda duk musibar da ka gani asalinta zunubi ne falamma asafuna in taqamna minhu duk da muka taba Allah Allah yana dan taba mu kaɗan dan mu jiya ko da za mu tuba to saboda haka tuba yana iya kawo gyara sannan a yi cikakken garan bawul game da gwamnati a koma matafarkin nan na gyara da aka taho a kan shi a kafa security task force malamai sun yi wannan kira a bara an isku shugaban kasa har gidansa an faɗa masa an yi press release an buga ga jaridu an faɗa ga kafafe cewa gwamnati abin da ake bukata kar ta bar da da dabara su kadai yadda ta yi ma covid-19 kwamiti mai ƙarfi ta yi ma security kwamiti mai karfi a sa wasu sarakuna a ciki a sa wasu manyan siyasa a ciki a sa wasu dattijan ƙasa a ciki a sa masu ilmomi daban-daban daga wurare daban-daban a ciki sai a haɗa su da jami'an tsaron ya zan an san ina za a samu kuɗi an san me za a yi da su an san ya ake kashe su an san ina matsala take an san ina za a magance ta a yau duk da dabarar jami'an tsaro ta rage ta yi rauni sannan a ba gwamnoni da ciyamomin local government a ba su ƙarfin da za su yi wani abu a harkar security biyan da za ka zagi gwamnan jihar ka bai iya canza kwamandan sojoji bai iya canza duk da kwamishina wa polis don ba shi ke naɗa duk jami'an tsaron na bai da control a kansu banda su ce ba muka zaya ya ba su wanda ga ka'ida ba aikin shi ba ne. na ji gwamnan jihar sokoto kwanan na yana faɗin ya ba jami'an tsaro sama da mota ɗari biyar amma sanda muka je mu kai tallafi goronyo da sabon birni motar da aka bamu a hanya ta lalace duk ina sabbin motoci 500 shi yasa nace ce task force sannan gwamnonin a basu iko babu gwamnan da yana ji yana gani zai bari irin wannan yana faruwa ga jashi sannan a ba ciyamomin local gamin su ma dama kana jin ciyaman na sabon birni